Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 14 ga watan Fabrairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. A jiya Lahadi shugaban kasar Amurka Joe Biden ya wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky tabbacin goyon bayan Amurka kan batun kare yaucin Ukraine da kuma kimar yankin kasar. Wasu sojojin kasar Mali guda biyu sun rasa rayukansu da safiyar jiya Lahadi a wani hari da aka kai sansaninsu a arewacin kasar. 'Yan sandan Isra'ila sun fantsama da maraicen jiya Lahadi zuwa cikin unguwanni da ke kusa da birnin Kudus da ake zaman ɗarɗar domin shawo kan tarzomar da ake yi. To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa ana zargin makiyaya da aikata ba daidai ba a jihar edo ta kudancin najeriya to sai dai sarkin fulani jihar ya ce a yanzu a najeriya ko ma'aukaci ne ya mutu za a ce fulani ne sun ka kashe su. sannan kuma ko wani kabila ne sun kai fada wani ya kashe dawar da a ce fulani ne ya kashe su. za kuma a ji karce kasa da ake yi gabanin babban taron jam'iyyar apc mai mulkin najeriya sannan za a ji wani rahoto na musamman kan tasirin masarautun gargajiya da kuma kasa cike wasu mukamai na masarautu bayan rasuwar waɗanda ke kai kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran tare da ni hanifa kabir isa A jiya Lahadi shugaban kasar Amurka Joe Biden ya baiwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky tabbacin goyon bayan Amurka kan batun kare diyaucin Ukraine da kuma kimar yankin kasar. A daidai lokacin da Amurka ke cewa barazanar mamayar Ukraine da Rasha take yi na daɗa zama abin da ke iya yiwuwa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Biden ya yi magana ne ta wayar tarho da shugaban na Ukraine daga Camp David inda yake hutun ƙarshen mako. a daidai lokacin da jami'an kasashen yamma suke kara nuna fargabansu kan yiwuwar shugaban na rasha vladimir putin zai kai hari ma wannan tsohuwar jamhuriyar da ta kasance cikin tarayyar sabiya a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a takardar sanarwar fadar white house ta ce biden ya bayyana karara wa shugaba zelensky cewa amurka za ta mayar da martani cikin gaggawa tare da ƙawayenta da kuma abokan hulɗarta ga duk wani zalunci da rasha za ta yi wa ukraine wasu sojojin ƙasar mali guda biyu sun rasa rayukansu da safiyar jiya lahadi a wani hari da aka kai sansaninsu a arewacin ƙasar wanda ake zargin masu tsatsauran ra'ayin addini da kaiwa kamar yadda sojojin suka sanar a kafafen sada zumunta a ta bakin sojin kungiyar ta'addanci masu ɗauke da makamai sun kai hari kan sansanin niyafunke da safiyar jiya lahadi suna masu amfani da kalmar da aka saba amfani da ita wajen bayyana masu da'awar jihadin sanarwar ta ƙara da cewa an kashe mutane biyu a ɓangaren dakarun mali da ake kira fama a takaice yayin da kuma wasu biyar suka mutu daga masu kai farmakin mutuwar ita ce ta farko da sojojin malin suka ba da sanarwarta tun daga biyar ga watan jiya na janairu lokacin da aka ba da rahoton cewa an kashe mutane shidda yayin da aka yi gama tsakanin watan nuwamba da na disamban bara labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'Yan sandan Isra'ila sun fantsama da maraicen jiya Lahadi zuwa cikin unguwannin da ke kusa da birnin Kudus da ake zaman ɗarɗar domin shawo kan tarzomar da ake yi a tsakanin wasu Yahudawa 'yan tsananin kishin ƙasa da Falasɗina mazauna wuraren. An yi yamutsin ne a garin Sheikh Jarrah mai fama da kwaramniya inda an rangamar da aka yi bara ta haddasa wani yakin kwana sha ɗaya a tsakanin Isra'ila da mayakan sa kan kungiyar Hamas a yankin zirin Gaza. dandazon iyalan Falistinawa a garin na Sheikh Jarrah da sauran masu makwabtaka a gabashin birnin Kudus suna cikin hatsarin yiwuwar kungiyoyin Yahudawa 'yan kama wuri zauna za su tada su daga wurarensu yayin da kuma tankiyar da ake yi a tsakanin sassan biyu take rikidewa zuwa tarzoma. a rangamar baya-bayan nan ta barke ne dai bayan da a ƙarshen mako aka kona gidan wani ɗan kama wuri zauna. An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu jihar Edo ta kudancin Najeriya inda wani rikici ke neman kunno kai tsakanin manoma masu zargin makiyaya na tafkata asa da kuma makiyayan da ke zargin ana musu ƙazafi ne. Lamid Abakar gare ka. Wasu manoma a jihar Edo da ke yankin Niger Delta sun koka kan wani hari da suka ce Fulani makiyaya sun kai musu a cikin gonakinsu a yankin Abaraka da ke jihar ta Edo. Haka kuma manoman sun yi zargin cewa ana cin zarafin matayensu kawo yanzu dai manoman na ci gaba da bayyana irin halin da suka shiga. My name is Comrade Godwin Erahon, headers brought in some young Sunana Comrade Goodwin yana cewa ne na fito ne daga yankin karamar hukumar Orion a jihar ta Edo, yankin da ya sha fama da tashe-tashen hankula musamman na Fulani makiyaya shekaru da dama. kuma muna cikin wani mawuyacin hali a gonakinmu sakamakon hare-haren matasan fulani musamman makiyaya a sassa daban-daban na jihar ta edo dauke da miyagun makamai da suka hada da ak-47 da dai sauransu suka ratsa cikin gonakinmu suka lalata muna amfanin gona har ma da cin zarafin matayenmu akwai dai wata shaida ta wata karamar yarinya yar shekara goma sha biyar da aka ci zarafinta kuma mun rubuta zuwa ga gwamnatin jihar ta edo da kuma hukumomin tsaro domin a kawo mana ɗauki. Uh, Shi ma wani da ke da suna cima Okoro ya ce. In my community we say make we go block uh, uh, them for a way make they not dey. Yana cewa ne garin uh, al'ummomin Olalobo wasu 'yan bindiga da ba mu tantance ba kuma muke zargin cewa mahara ne Fulani makiyaya sun kai hari a gonakinmu tare da lalata ta amfanin gona haka kuma fulanin sun sha alwashin cewar duk wanda suka gani a gona to sai sun ga bayansa kuma kawo yanzu maza da mata ba wanda yake zuwa gona don gudun abinda ka iya biyowa baya waɗannan kashe-kashe da ake zargi fulani makiyaya da suka share shekaru da dama a jihar ta edo suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum kan haka ne na tuntube su domin jin martaninsu muhammad sufal shine sarkin fulanin jihar edo a yanzu a najeriya ko mahaukaci ne ya mutu za a ce fulani ne sun ka kashe shi sannan kuma ko wani kabila ne sun kai fada wani ya kashe dawar da a ce fulani ne ya kashe shi to don shi yanzu ba ni. sunan ne ya yi kauri ko ina a duniya ko ina muna shiga muna kiyo kuma in za mu yi kiyo za mu zauna da community community ne mu da su ɗan shanu sun yi banna a zauna da community a shirya rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar edo ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce a tsaye take na ganin cewa an samu zaman lafiya a jihar ta edo sp cotton bello shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar edo a gaskiya ba inda muka samu rashin rayuka ba inda wani rasa ranshi komplain da muka samu wanda shine mutane suna ce an ci musu amfanin gona a wurin zulun ce an sassare musu doya da suka noma sun tara cikin wani kafin su kawo zuwa gida sai fulani makiya sun sassare musu wannan doya kuma mu je mun samu fulani suna aikata wannan abun ba amma an sa ido an sa yan sandan farin kaya su ci gaba da aiki su tabbatar gano wannan abun haka ne lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria. a gaida Lamido ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. 'Yan sanda a gabashin Pakistan sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama mutane masu yawa da ake zargi suna da alaƙa da kashe wani mutum mai taɓin hankali wanda aka zarga da ƙone littafin Alkur'ani mai tsarki. An yi kamen ne kwana guda bayan afkuwar kisan a gundumar Kanewal da ke cikin lardin Punjabi, inda 'yan sanda suka ce wani gungun mutane da suka fusata su wajen 300 suka gallaza wa mutumin da ake zargi da aikata sabo, inda suka rika jifarsa da duwatsu suna dukansa da rodi, daga bisani kuma suka rataye gawarsa a bishiya. 'yan sandan sun ce wanda wannan abin ya wakana a kan shi shine mushtaq ahmad dan shekaru 41 wanda aka ba da rahoton cewa ya dage yana ta jaddada cewa bai aikata wannan laifin ba yayin da ake ta kai masa farmakin. Tsohon shugaban Afghanistan Hamid Karzai ya bi sahun shugabannin Taliban jiya Lahadi wajen yin kira ga Amurka da ta sake nazarin shawarar da ta yanki ta ba da izinin yin amfani da rabin kadarorin kasar dala biliyan bakwai da aka rike a kasashen waje wanda aka ware domin iyalan waɗanda harin sha ɗaya ga watan satumba shekarar 2001 ya ritsa da su al'ummar afghanistan suna jin raɗaɗin da iyalai da abokan arziki waɗanda suka rasa rayukansu suke ji a sanadiyar bala'in na sha ɗaya ga watan satumba muna jajanta musu a lafazin karzai yayin wata ganawa da manema labarai duk da haka karzai ya ce mutanen afghanistan su ne waɗanda suka fi rasa iyalansu saboda haka rike kudaden ko kuma kama kudaden al'ummar afghanistan din da wannan sunan to zalunci ne da rashin adalci ga al'ummar afghanistan gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu ka muku mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Inda a yayin da ake shirye-shiryen babban taron jama'iyyar APC mai mulkin kasar aka shiga takaddama musamman kan mukamai. Daga Abuja ga Nasir Adamu Ilhikaya da cikakken rahoton. Masana siyasa na ƙara nana ta sakamakon zaben shugabannin jam'iyyar ta gwamnati shi zai nuna irin tasiri ko akasin haka da za ta yi a babban zaben 2023. akasarin 'yan takarar tsoffin gwamnoni ne da duk suka yi wa'adi biyu kan mulki inda akalla biyu daga cikinsu ma yanzu haka suna majalisar dattawa mafi karancin shekaru a takarar Muhammad Sa'idu Ezo ya ce duk waɗanda aka gwada a baya yana shagube ga tsohon gwamna Adam Soshimole ba su kai jam'iyyar gaci ba. Rabon kai da manyan ba su haɗa juna ba shine matsalolin da aka samu. In ka duba kuma wancan da mai malabu ne zuwa sa hannun shi shi Adam Soshimole ana ta mai kazafi cewa ya yi wani abubuwa na shi yana jin kai. A to kasafi ake masa ai kuma ya nuna ba shi da laifi kenan. Eh to tun da kasafin ba wai an satin kwamiti ba amma aka ce da je dakata ya bar jami'a kare kara a sabu samun samu jituwa cikin jami'a. Daya daga masu ruwa da tsakiya APC ambasada Ali Barakat ya caccaki tsohon gwamnan zamfara Abdulaziz Yari da ke cikin 'yan takarar yana mai cewa ba shi da sahihiyar rajistar jam'iyyar. da rashin sabuntawa bayan shigowar gwamnan zamfara bello matawalle daga pdp wannan abu ya samu asali shigowan matawallin maradin zuwa jam'iyyar apc daga pdp bara kenan watan hudu shi ya ki yin baya kuma iyayen gidansa sanato yarima da su mamu da shinkafi duk gaba suke da shi sun riga shi yin gwamna sun riga shi sanin komai na zamfara su sun yadda sun yi biyayya sun karbi wannan abun a matsayin kaddara kuma a matsayin yadda allah Allah ya ce ko ɗanka ne zai zo ya zama ya yi mulki kuma ka yi mishi biyayya. da ba za a yi mamakin ka baka ce irin tsohon gwamna Aziz Yari ba shi da sahihin katin jam'iyyar APC. Ba shi da shi ana ce maka abon katin jam'iyya a watan shida na bara wajen katin miliyan biyu aka tura na duba na bincika list babu sunan shi. To ni a matsayin ba ɗan jam'iyyar APC na ɗauke shi ba kuma bai cancanta ma ya je filin Eagle Square don neman takara ba. da yake martani shugaban apc na zamfara a bangaren yari wato ibrahim birnin magaji ya bayyana ta rana da ya ce yarin ya yanki takardar rajistar da karfafa cewa hakan ba zai dakatar da aniyar yarin ba wannan mai suna ambasada alin barakat wannan ni ina kallon shi a matsayin an turo shi ne na biyu shi ne honorable dr abdulaziz yari abubakar ya yi rajista ranar asabar sha uku ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya a runhon shi ta malam isa mazaɓar Ladima karamar hukumar mulkin talatin mafara to ban sani ba in shi ambasada alin barkat a matsayin shi na shugaban jam'iyya ko shugaban riko na jam'iyya ya soke wannan rijistar to sai mu dauka cewa abin da yake faɗi gaskiya ne zuwa yanzu dai alamu a siyasance yana nuna shugabancin apc na arewa yayin da tikitin takarar shugaban kasa ka iya zama a kudu nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru to daga batutuwan siyasa kuma sai na masarautun gargajiya waɗanda masu lura da al'umura ke ganin rashin sani ya sa al'umma ta kasa cin cikakken moriyar mukaman sannan kuma saboda wasu dalilai a wasu masarautun sai ka ga an kasa cike wasu guraba bayan rasuwar waɗanda ke kai daga sakkwato ga muhammad nasir da cikakken rahoton tarihi ya nuna cewa a arewacin najeriya don kafin zuwan turawa mulkin mallaka akwai zaunannen tsarin shugabanci wanda mujahidan daular usmaniya suka assasa wanda sarakuna ke gudanar da ayyuka ga jama'a a fannoni daban-daban kamar magajin gari magajin rafi da dai makamantansu bello idris masanin tarihi ne a najeriya magajin gari saboda ainihin in ce gudunmuwa wadda shi dan jada ya basuwa a wajen kafa ita kanta daular Usmaniya da kuma wanzuwarta. Ofishin magajin gari shi ke gudanar da ainihin birnin Sokoto. Wannan da tarihi haka abin ya nuna. Ainihin shi ke kula da duka ainihin sarauta ko kuma in ce gudanar da mulki na cikin birnin Sokoto. Faduwar sarautar magajin gari ta kara adadin sarautu masu muhimmanci da suka faɗi a karkashin daular Usmaniya kuma kawo yanzu ba a yi su ba. Sunana Malami Waziri. Tarihi ya nuna cewa Shehu dan fodo yayi sarakunan shi don a samu samu tsaro cikin ah, al'umma yanzu amma babu alƙalin kalli tun da aka yi wannan adc eh, plan crash din yanzu ba na kasuwa kuma sarauta ce mai muhimmanci wadda dan fodo ya ta ya ba alƙalin alƙalai sambo sarautar marafan sokoto ita ma ta faɗi shekara ta goma 2016 kuma har yanzu ba a yi ta ba duk da yake a can baya wasu bayanai sun nuna cewa an samu tankiya sanadiyar neman sarautar tsakanin marigayi inuwa abdulkadir da kuma marigayi hassan ahmad dan baba abinda ake ganin ya kawo tsamin dangantaka a cikin masarautar sokoto sai dai wasu na ganin cewa babu tabbas ga wannan batun kamar yadda wakili a hukumar gudanarwa ta gidan tarihi da al'adu na waziri junaidu comrade bello yan junaidu ya faɗa musamman duba da rudani da rasuwar magajin gari ta zuwa jama'a da shi shi yasa kowa emoji ko jana'iza in ka zo haka irin abin da ya faru mutane suna cikin rudani shi ke ne mai baban mu mai sarki musulmi in ka diba kai ka san irin son da ya kawo nan ba Allah ba karami ba ne duk wani imi da aka yi mutane karya ci ba gaskiya ba ne. tarihi ya nuna cewa da ya marigayi hassan ahmad dan baba shine na goma sha hudu ga jerin waɗanda suka rika wannan sarautar shi hassan jika ne ga dan jada dan jada wani mashahurin mayaki ne wanda Muhammadu Bello ya naɗa a matsayin magajin gari na farko sannan kuma ya gari wannan sarauta ta magajin gari daga kakannin kakannin shi saboda kakan shi yayi uban kakan shi yayi wan mahaifin shi magajin gari Alu yayi sannan shi kuma yayi kawo yanzu dai ba wanda a fili ya bayyana ra'ayin neman sarautar amma akasarin jama'a na alakanta masarautar Gombe da kusanci ga sarautar duk da yake ba lalle ne hakan ta kasance ba jama'a yana ci gaba da kwarara jihar sokoto don yin ta'aziyya ciki har da wakilan shugaban najeriya muhammadu buhari karkashin jagorancin ministan shari'a abubakar malami shugaban kasa muhammadu buhari yana yin wannan rashi yana yi ma gwamnatin sokoto da jama'a sakkwato ta'aziyya. Masana dai na ganin cewa da za a baiwa sarakuna dama a hukumance da za su iya bayar da gudunmawa wadda watakila za ta iya tasiri ga sauƙaƙa matsalolin da Najeriya ta jance kanta a ciki. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu bakan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin hukun waɗanda ke zargin an zalunce su za mu ɗaura ne kan batun zargin kisan gilla da 'yan banga suke wa sarki da wasu fulani a ƙauyen agogon malam a jihar Nija. Ku biyo mu cikin shirin suna na sarki da hashin Suka jawo alai salihu yana ce musu me muka yi muku me muka yi muku sai ɗaya ɗan banga ya sa gora ya buɗe ya fashi ɗaya eh, dan banga kuma ya sa bindiga ya hande shi da kirgin shi Allah su zo idan suna tuhuma na cewa wai ina da hannu a ciki kashe iyayensu da aka yi to ni ina so shi ɗin ya zo ya yi alola ni kuma yi alola mu rance da alkur'ani ya ce shi ya rance da alkur'ani ina da hannu tura yan banga zuwa kashe iyayen shi ni kuma in rance da alkur'ani cewa ban da hannu tura yan banga zuwa kashe iyayen shi Kuma muna ƙauyen karamar hukumar Mashegu a jihar Neja, inda bayan hari da ake zargin barayin daji da kabilar Fulani suka kai kan garin Mazakuka suka kashe mutane wajen goma sha takwas suna sallah a masallaci, har ma da sace wasu. Lamarin da ya sa aka zargi an banga da ƙaddamar da kashe-kashen Fulanin ba tare tantance ɓarawo ko mutumin kirki ba. Idan watakila mai sauraro na biye da mu, mun ji labari daga Abubakar Sa'idu a dogon malam cewa 'yan bangan da ake zargin shugaban karamar hukumar mashego alhassan isa mazakuka ne ba su umarni sun yi diran mikiya a ƙauyensu ba tare da bata lokaci ba ga ci gaban abin da abubakar sa'id a dogon malam ya shaida wannan fili yi mana bayanin shin menene mahaifinka ya aikata ana zargin sa da cewa yana da hannu a barayin daji ne waɗanda suka kai hari kan mutane masu ah, sallah masallaci a nan maza kuka wallahi ranka da wannan babu wannan zargin ko miskana zarrace saboda mu sun san mu sun san iyayen mahaifina ma'ana kakana kenan wanda ya zai kafa garin a dogon malam ba mu da wata sana'a daga karatu sai noma shine sana'ar mu kuma bayan mahaifin su ya rasu mai sudan ya naɗa shi a matsayin sarkin gari, tunda su suka kafa garin yawa abubakar wannan ya nuna su 'yan banga na wannan yankin na karamar hukumar mashego suna kashe eh. duk wani bafulatani da suka gani sun ɗauka cewa ɗan ta'adda ne barawo ne kenan? A'a suna kashe ba sun ɗauka ɗan ta'adda ba ne. Su sun san sun san mu ba ɗan ta'adda muke ba sun fi kowa sani. Saboda daga cikinsu akwai waɗanda suka zauna gidajen mu suka yi karatun alkur'ani har suka ɗauki. Sun san mu mu ba ɗan ta'adda ba ne kuma duk sai bafulatanin da ke zaune ƙarƙashin wanda suka kashe yanzu sun san ba ɗan ta'adda ba ne. Abin da suka yi amfani da shi kawai saboda waɗanda suka zo ɓarayin da suka zo suka kashe musu mutane filani ne shi yasa suka ce bari su yi ramuwan gayya akan duk wani filata ne yawwa wato ma'ana zuwa wato ma'ana ya nuna waɗannan barayi na daji da yake fulani ne su suke jawo a eh. sauran yan uwansu waɗanda ba mutanen kirki da suke zaune a ƙauyuka da birane eh, eh, laifin da yake sa har zuwa kashe su kenan wannan shine gaskiyar magana duk abin da aka yi idan ka cimma barayi na daji ba a cewa babu wani yare amma cikin kashi goma za ka cimma kashi bakwai duka filani ne kuma sannan tun da aka fara bandis a ƙarƙashin mashegu lokal ganne a garinmu babu bahaushe guda ko ba banufe guda da suka sata amma farko wanda suka fara yin kidnapping dan uwanmu ne ba filatani suka sace sai da muka biya miliyan biyu aka sako shi mu filani ma mu muka fi wahala a wajen mu suke sacewa mu su kuke biyan kuɗin fansa mu suke sake mashanu ɗan mu. amma yanzu ga shi sun je sun farma nufawa na maza kuka sun zo sun cire haushin su a kanmu mu da muka wahala a hannun ɗan uwanmu fulani barayi ba su kalli wannan ba sai suka yi ramon gaya a kanmu. Wato matsalar nan tana neman ta juye ta koma kabilanci kenan. Wannan shine ne ma gaskiyar magana abin da ke faruwa saboda abin da ya faru yau Na ga maka sun yi wanda sun yau Larba da safe sun shiga garin mu karfe goma sha ɗaya da rabi na rana. Su ɗan bangan suka je suka kama filani guda hudu da suka kama su suka fara bugun su shi wanda ake ce ma Abdulkarim ɗan uwan shi ciyaman na kansul ne shine kwamandan ɗan bangan. Ya zo ya cimma shi ba filani guda ana kiran shi Alhaji Marke ya ce ma ɗan bangan nan su sake shi wannan sun yi aikin mota tare direba ne dan uwanki ba da shi ba su mufawan dan uwan suke cewa to me ya amfanin aikin da kuka sa mu kama ka ce kace mu rabu da shi me ya amfani a kama bahilla a bashi da rai yace ku dai sake shi ce ku sake shi aka saki Alhaji Marke da shi da kanin a gari har sun fara bugun shi sun bashi kaji sai suka je suka kama dan uwan mu har wayo guda biyu ana kiran shi Ali Fettel da Abdu Wakili su sun je sun kashe su yanzu nan bayan sallah bagare ga aka kira mu aka ce an je an ga gawa sun su wajen gari za su halbe su cikin gari shi abdul karim din yake kar ku yi muna halbe cikin gari ku fita da su waje can ku kashe wannan shi shine gaskiyar magana abun da muka tabbatar zuwa yanzu nan idan muka leka ɗaya bangaren kuma shugaban karamar hukumar da ake zargin da hannunsa mutanen masu sanye da kayan 'yan banga suka aikata wannan ta'asa alhassan isa mazakuka ya nisanta kansa da su tare da shan alwashin duk wanda aka kama da laifi doka za ta hau kansa. Na sa jami'an tsaro ma a bincika saboda idan aka ce mutum ya yi laifi ba za ka yanka hukunci cewa bai yi ba. Na sa jami'an tsaro na ciki da na waje su bincika idan ma akwai dan banga da yi wannan aika aikan to na shi a kama shi hukunci kuma za ta hau kan shi. duk dan banga da ya je yi wannan aika ni da ban ce ai ba idan ko mutum ya je sa kanshi yi wannan aika to hukuma ta yaki da shi to amma kawo yanzu babu wani dan banga da ake zargi ko aka kama ha gobe ha jibi ban ji wani dan banga da ake zargi ko aka kama ba ha gobe ba dai kawo mini cewa ana zargi wani kaza wani kaza wani kaza ba ha gobe to yanzu wani hali ake ciki musamman a dogon malam din nan mutane na ci gaba da tserewa saboda rashin kwanciyar hankali a matsayinka na shugaba a wannan karamar hukuma me kake yi na dakatar da wani abu a dogon malam ba su cikin masu gudu insha Allah a yanzu nan tunda tun ran nan na sa 'yan sanda sojoji civil defense su je su yi kwanaki a wurin ci gaba da kula da su kuma ana na ana yi to su masu zargin nan naka menene sakonka a wurin su sako na aure su shine nake gaya musu su bar jite-jite su bar kuma zargi-zargi su musulmi ne ni musulmi ne idan za ta kai mu inda ba su so za ta kai mu saboda shari'a da musulmi da musulmi ba mai wuya bane su zo idan suna tuhuma na cewa wai ina da hannu a ciki kashe iyayensu da aka yi to ni ina son shi din ya zo ya yi alola ni kuma yi alola mu rance da alkur'ani ya ce shi ya rance da alkur'ani ina da hannu tura 'yan banga zuwa kashe iyayen shi ni kuma in rance da alkur'ani cewa ban da hannu tura 'yan banga zuwa kashe iyayen shi nan ne Allah a ba mu kwana bako a gani wanda alkur'ani zai aiki da shi amma cewa bayan koshi wannan mutum na mashegu wato na adogon mala akwai korafe-korafe musamman game da 'yan banga a yankin mashegu din nan kana da masaniya wannan korafe-korafe to gaskiya korafe-korafe akan 'yan banga mashegu in ba dai karo gada ya ta zo ba mm. babu wanda ya taba kawo mini cewa yan bangan na ga abin da suka yi bai da kyau saboda ni mai gaggawa doka mataki ne yan mashegun sun sani mutane da nake wakilta sun sani sun san irin mutum da nake sun san kuma irin mataki da nake dauka akan tsaro saboda haka sun san bani wasa da tsaro duk abin da aka kawo min na rashin gaskiya wallahi tila ban goya bayan rashin gaskiya ban da kabilanci ban da wani abu inda ina da kabilanci an ba za a zaɓe ni ba to an zaɓe ni wani kabilanci zai yi da yau an zaɓe ka ka zama shugaba duk kowa naka ne kuma duk wanda ya kawo mini magana ko ba haushe ne ko ba hilace ne ko ba nufe ko menene nikan joji din shi na according to gaskiyan shi idan kuma magana ta jawar hukuma ko da ciki guda muka, fito da kai in kana laifi wallahi nika ce ku yi dilin da shi idan kuka yi dilin da shi gobe ba zai aikata wannan laifin ba shiri na na tsaro ba na faɗa shi a duniya a ji. amma in Allah ya so ya yarda muna na muna shiri kuma muna na muna ta'addu'a. addu'a. sauraron matsayin alhassan isa mazakuka filin ciki da gaskiya ya ji daga bangaren gwamnatin jiha ta bakin sakataren gwamnati ahmed ibrahim sai ku biyo mu sabon shirin mu na mako mai zuwa domin jin ci gaban shirin yanzu a madadin duk waɗaka jamhuriyoyinsu musamman ma nasara da melin kaya da nasiru ba tsare da suka taimaka harshen ya zo gare ku ni sarki lahashin gumel daga nan birnin washington dc cewa kuma kasance lafiya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A jiya Lahadi shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya baiwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky tabbacin goyon bayan Amurka kan batun kare yaucin Ukraine da kuma kimar yankin ƙasar a daidai lokacin da Amurka ke cewa barazanar mamayar Ukraine da Rasha take yi na daɗa zama abin da ke iya yiwuwa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. wasu sojojin kasar mali guda biyu sun rasa rayukansu da safiyar jiya lahadi a wani hari da aka kai sansaninsu a arewacin kasar wanda ake zargin masu tsatsauran ra'ayin addini da kaiwa kamar yadda sojojin suka sanar a kafafen sada zumunta to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya da gabatar da shirin da salaman abu da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam.